saboda haka da sun ga haka wuta alama ce ta cewa lokacin ibada su yayi su kuma nasara idan suka buga itacen mai kwararo a ciki a kenan lokacin ibada su yayi to sa'an nan aka zo aka samar da abin nan kararrawa babban kararrawa lokacin an samu ci gaba kenan saboda haka wata kararrawan ma ba a ma iya rikawa da hannu ratayawa suke yi da ita ake ratayawa don ƙodagon da ke cikin ƙararrawar sai a tsarma ya giya ko kuma wata sarƙa wannan za a kama ana buga ma juna gan gan gan gan duk inda suke nesa za su ji cewa lokacin ibada su yayi to saboda menene suka ambaci wuta saboda menene suka ambaci wannan ƙararrawar to duk cikin wannan hadisi ba a mace shi ba hadisi na zuwa gaba za a ambata insha Allah fazakaru al-yahuda sai suka ambaci kuma yahudawa wan nasara suka ambaci nasara sunan wanda yahudawa ke amfani da shi ba ambata anan ba sai dai ambaci wanda nasara ke amfani da shi ne shine annaqus fa umira bilal to da ga haka an ka waɗannan shawarwarin duka yaya ta kaya yaya ta kaya ba faɗi ga yadda shawarwarin suka kai a ƙarshe ba na hadisi mai zuwa gaba za mu yi magana kan wannan to sai aka umarci bilal an yashfa al'azan cewa ya yi kiran sallah biyu biyu kalmar da zai jumlar da zai ɗauko to ya biyun ta kiran sallah wa an iqamata kuma ya iqama wutiri nan cewa wanda ya fa umira bilal akwai sabani tsakanin malaman usul malaman hadisi idan wannan lafazin ya zo ga sahabi umirna kamar nan umira bilal shi wannan shi hadisi ne marfu ko ko tun da ba faɗi wanda ke ba da umarnin ba za a ce shakka ta shigo a wannan wurin saboda haka a dakatar da amfani da hadisin kasance an gano gaskiyar hadisin akwai wannan saɓani wasu na cewa idan sahabi ya ce umira ba dole ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai ba su umarnin ba yuwa yiwuwa kila ma bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne khulafa'ur rashidun ya ba da wannan umarnin ko kuma wani basarake ko kuma menene ne sun ta kawo dai tawile tawile dai wanda yana yiwa kaza ne yana yiwa kaza ne yana yiwa kaza ne amma bisa ga ne yadda su malaman hadisi suka yi tsaye a kai malaman musala cewa duk sanda aka zo da irin wannan sigar idan sahabi ne ya faɗi wannan to ba wanda ke ba su umarni face manzo sallallahu alaihi wasallam idan ba manzo ne ba su wannan umarnin ba to za su faɗi kowane ne ƙarara ba tare da ɓoyewa ba saboda haka abinda binciken malaman usul abin nan musala hadith ya tabbata kai kenan duk sanda sahabi yake umirna ko kuma nuhina to ba wanda ke ba su umarni sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma wanda ke umarta su sai manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan ma dai an samu cikin wasu riwayoyi kamar riwayoyin da cikin nasa'i ya ga cewa fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bilalan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal cewa ya ta kiran sallah sannan kuma ya ɗayanta ikama dangane da biyun ta ikama binan kiran sallah da kuma ɗayantawa ko kuma alfaz na kiran sallah da alfaz na ikama za su zo nan gaba insha Allah حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا, أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم بلبوكا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي, ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا عبد الرزاق ابن همام سيناء الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج هو ابن جريج آه، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عبد الله بن عمر يا كفن شي ينا شي شيوات واتو ينا بعد لا بعد جميل الشأن فرق كرا صلى يا يا كفن شي آه، كان المسلمون حين قدموا المدينه musulmi sun kasance a lokacin da suka isa madina ya ji taruwa suke yi ta hanya nuna salata sai su yi don lokacin sallah kowa ya ga cewa yanzu dai sallah ta yi kusa saboda haka bari in gwamatsa masallaci haka nan kawai suke sai su zo su taru sai su yi sallah laisa yunada laha ba a mata kiran sallah nan cewa laisa ina da laha ya nuna kenan sahin wannan lokacin a baka ba a kiran sallah har a madina ma ba a kiran sallah sai wannan lokacin da yake ba da labarin da abin da ya faru kiran sallah ya samu sa'an ne aka ci gaba da kiran sallah fatakallamu yauman sai suka yi magana wata rana fi zalik game da sha'anin kiran sallah faqala ba'dhum sai wasu suka ce to mu ga shawarar da zamu bai ittakhiduna qusan suka ce ku yi amfani da ƙararrawa misla naqusin nasara irin misalin qararrawan da nasara ke amfani da ita wurin tara al'ummar su da ibadar da suke yi wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce bal a'a ba za mu koyi da nasara ba sai dai buƙan a yi amfani da kakaki misla ƙaramin yahud misalin ƙahon da yahudawa ke busawa a farko haka nan suke amfani da shi nan da ƙaho ake amfani sai aka zo ana amfani da ƙarhe ana bugawa daidai misalin abin nan ƙaho duk lokacin da za a busa sai mutum ya ɗaga kai ya kafa a baki sa'an nan ya busa kuma sai mai sauti sosai yake iya amfani da wannan kuma mai dogon shaƙo in ba haka ba ba zai iya amfani da shi ba kamar da yana muka san abin nan mabusa kataki yanzu da fare da algaita da makamantansu abin da suke a yanzu to nan kuma bai zo da annar na majus ba da yan zai ambata a nan gaba insha Allah wasu shawarar da suka bayar kenan suka ce to mai amfani da wuta idan aka harsa wuta tun da ba yawa gare mu ba duk wanda ya ga harshen wuta sai ya san cewa lokacin sallah ya kan yazo sai sai iso shawarwarin da aka bayar kenan to bankin an bada wannan shawarwari kala umar sai umar ya ce awala suna rajulan yunadi bisala sala shin da duk waɗannan shawarwarin da kuke bayarwa shin ba ku tayar da wani mutum ya tashi ya kiran sallah Hayyahi duk waɗannan shawarwari mu koyi da wani da wani suwa da suwa ne a sha da wani daga cikin ya tashi ya kira sallah to da ya ba da wannan shawarar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal ya kai bilal kum tashi na da bis sala kai kira sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi da wannan aiki abin da muhimmi ta wannan kenan zai nuna mana kamar ya rage kisa abdullahi ibn zaid eh, ibn abdurrabbiki alhali ba haka nan ne ba to illai kowane yana ba da labari irin abin da ya gini ko kuma abin da ya gani in ba haka kisa abdullahi <coughs> ibn zaid ibn abdurrabbiki sai da ya riga umar aka tashi mahabbilan na kiran sallan sa'annan umar ya ji kiran sallah a gida ya taso ya sheko yana cewa to wallahi ni ma na ji irin wannan da ake irin wannan kiran sallah haka ce to shike na ai bukata ta biya abin nan mafarki ne na gaskiya kuku to anan kenan kamar da hafiz ibn hajar rahimahullah yake cewa wannan hadisi na karantar da mu Daukan sha'anin addini da girma har a ce a ba da shawarwari mana a sa hanyar da za a bullo wurin tara jama'a domin sallah in ba haka ba kawai sai dai mutum ya ci karo ana sallah ya sallah wani kamin ya zo an gama sallah wani nesa yake duk da yake ba a da yawan kwarai amma dai ba wuri guda ake karshe ba sa'annan kuma ba da shawarwari ba da 'yanci na shawarwari tsakanin jama'an musulmi kuma duk wanda ya kawo wata shawara ba za a soke ba sai ya gama duk abin da ke duk shawarwarin da za a bayar to sai a tattara a zaɓi wanda ya aka ga cewa shi ne ya fi dacewa duba su ne ka kashe nan duk cikin shawarwarin da za a bayar sai a duba wace shawara ce za a ga cewa ta su maslaha in yazo sai a zaɓa idan ya kasance shi manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi bai zo mai bisa ga ɗaya daga cikin shawarwarin da aka bayar ba idan ko wahayi ya zo mai akan ɗaya daga cikin shawarwarin to a wannan lokaci babu zaɓi to har yanzu cikin wannan ah, hadisin ya nuna a ƙarshe dai waɗannan shawarwari na wuta kakaki da kuma ƙararrawa duk ba a koma musu ba wanda aka zaɓa kiran sallah sai idan ya kasance haka nan ne idan ana so a taru sai karatu za mu iya mai amfani da ƙararrawa ko ba za mu yi amfani da ƙararrawa ba ko ya ya kamata mu yi A asiduna to Allah a ganin ka to <laughs> Allah ya sa ka gani kwarai me dalili ka to eh to da kyau ga shi ma dai anan ma dai ba a karbi shawaran cewa a yi amfani da rarrawa ko kuma wani abu ba ba sai ba kuma kararrawa taruwa za a taruwa za a don karatu kamar yadda ake a makarantu to za mu yi amfani da kararrawa ko ko a'a mu ma kiran sallah za mu yi shi ganin babu wata shawara <laughs> eh ga wani can ya daga hannu wani wanne baban ba da kace ko me ban ji abin da kace ba eh to a ana cikin makarantar amma kowa na aji azuzuwa daban-daban daban-daban daban ana so a hito abin nan a taru ko kuma a nuna mutane wannan eh, lokacin karatun ya kare za a shiga wani kuma <laughs> shi ya mace nufi a nan ina eh, saboda aka yi bayani ba karatu aka yi bayani ba kyau eh? kyau kyau wannan sun da ce an hana amfani da kararrawa ba ko da ce an hana kararrawa an hana kakaki an hana menene ba ko to muna mai amfani da kakaki da kararrawa wurin kiran sallah kenan maimakon kiran sallah to game da taron karatu to to a karatu ma ibada ce <laughs> eh to sai akwai kwaya gare shi da kyau addini ya azu wala wula alai kyau a maimakon abin nan wannan ne game da taro akwai wani lokaci da wani ya tambaya game da salatu jami'a ko kyau ana amfani da salatu jami'a a irin wurin tarurruka waɗanda ba na sallan farilla ba kamar sallan idi kamar kuma istisqa sallan roƙon ruwa sannan kamar sallan khusuf sannan kamar sallan tarawih da ana amfani da asalatu jami'a da shi na yiwuwa a makarantu din ma a iya amfani da asalatu jami'a idan ya kasance makarantar addini ne tsuntsa ko makarantar Allah ce babu babu babu babu sirki eh dawo eh, wallahu a'lam sosai eh, game da abin nan ne, eh, wasu hukunce-hukunce wasu su magana kan cewa tun maka aka fara kiran sallah amma da duk hadisan da suka zo akan ibn hajar ya ce ba su inganta ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kiran sallah ko bai taba kiran sallah ba shi ma dai an tabbatar cewa bai taɓa kiran sallah ba umarni yake bayarwa na a kiran sallah to sannan annabi ibrahim alaihi salam cewa daga kiran sallar kiran da ya yi ne tushen kiran sallar da ake yi Allah madaukin sarki ya ce mai wa'azin fil nasi bil hajj ko ya tuka rijalar zuwa ƙarshen aya cewa daga wannan abin da azan filmas din ne aka samu a za'an ɗin ake amfani da shi amma duk gaba ɗaya kuma ibn hajar ya kwaɗe wannan cewa duk ba shi bane gaba ɗaya to sannan cewa wasu kuma sun ce jibril ya zo ya karantar da shi kiran sallah wannan kuma dai duk an kwaɗe su baki dai, to lokacin da aka saukar da eh, ko adam ne annabi adam jibril ya karantar da shi yadda ake kiran sallah a lokacin da aka saukar da shi saboda haka daga nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa a kiran sallar waɗannan dai duk raye-rayen duk gaba ɗaya an kwaɓe su ba su inganta ba sai wannan hadisin da aka samu a dai saboda mafarkin da waɗannan bayan Allah suka yi da sani sha'ani na addini ba a karɓar hukunci na shari'a ta hanyar mafarki kuma ta hanyar mafarki ne aka samu kiran sallah mi za mu iya cewa to mallan a daga murya wasu ba su ji sallallahu alaihi wasallam to wannan yazin mafarkin da aka yi ya zama shari'a domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan mafarkin da aka yi to wasu kuma na cewa a wahayi ne ya sauka daidai da wannan mafarkin da aka yi to saboda haka tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to ya tashi daga cewa ai hukunci da mafarki kenan sai dai game mai iqrar taqrir na manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi amfani da shi to sai hadisin mu na gaba babul azani masna masna حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان أو أن يوتر الإقامة إلا الإقامة to موتي mu wuce abin da ya rage gare mu shine hukuncin kiran sallah anan ma malamai suna da sabani wajib wasu na cewa a'a da juma'a ɗin kiran sallah ke wajib saboda haka jumhur su suna akan cewa sunna ce mu'akkada da sauran sallolin farilla amma ga juma'a su kiran sallah wajib amma a ƙarshe abinda malamai suka tabbatar shine kiran sallah wajib ne kowace sallah wujubu alkifa'i idan ya kasance wasu suka yi kiran sallah a cikin gari to ya yi sama waɗanda ba su yi ba amma a ce hukuncin kiran sallah sunna ce mu'akkada ko kuma ma sunna kawai ba tare da ta'akidi ba to wannan ya saba murnin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar don cewa yi ma min qaryatin la tu'azzan eh, ma min فيها ثلاثة فأكثر لا تقام لا تؤذن فيها ولا تقام فيها الصلاة إلا استهوذ عليهم الشيطان babu wata alƙaryar da za a samu mutane uku ko fiye da haka sannan ba a kiran sallah sannan ba a to face sai shi ɗan yarin sannan za mu zo nan gaba babi inda kiran sallah ke sa a dakatar da yaƙi jin kiran sallah cikin gari yasa a dakatar da yaƙi sai idan an ɗauro yaƙi za a zo a yaƙi gari manzo sallallahu alaihi wasallam yakan kwana bayan gari ya ji cewa shi akwai musulmi cikin garin ko ba musulmi idan ya ji an kiran sallah to ya san cewa akwai musulmi ba a faɗa su da yaƙi don gudun abin da yasa aka dakatar da shiga da yaƙi cikin makka kada ya za a karkashe musulmin ba tare da an san su ba to idan ya kasance haka ne sai kiran sallah ya wuce zama abin da musu habbi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba waɗannan malik ibn huwairis shi da tawagarsa a lokacin da suka zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi kwana 20 manzo ya ga cewa da dai suna marmarin komawa gida yanzu iyalin suna can Najeriya ce to ku koma eh, idza ja'a waqtu salah falyu'azzin lakum ahadukum sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba su umarni idan lokacin sallah yayi to ɗayan ku ya muku kiran sallah to wannan umarni da ya bayar umarni ne kamar yadda masu usuli ke cewa al'amr mujarradi yaqtadi al-wujub eh, idan umarni ya zo babu abin da ya zo ya kawo da wannan umarni sai yana nuna wajabci ne saboda haka haka malamai hadisi da kuma yawancin fuqaha da usul suka je akan cewa kiran sallah da iqama dukkan su wajibai ne don manzo sallah da wasallam bai bambanta tsakanin kiran sallah da kuma iqama ba wallahu a'lam sai bab al-azan masna masna mun ji lokacin da aka fara samun kiran sallah da kuma yadda kiran sallah din ya samu da kuma hukuncin kiran sallah duk da can imam bukhari ya zo da cewa fa umar biran an yashfa al'azan amma ba wannan ne manufarsa wurin kulla wannan babin ba nan ne manufar cewa kiran sallah lafazinsa nawa nawa ne shi sa ya kulla ma eh, bilan ya kulla mai babi a nan حدثنا Suleiman Ibn حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن سماك بن عطية عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان سوى أن أمرت بلال يبي وانتكرا صلى الله أكبر الله أكبر جنكي ننكو دون أقول لفظ دا شما كي زوا للتربيع to ibn hajar cewa wanda ke zuwa da tarbi'a din maimaita kabbaran da ake yi biyu da numfashi guda matsayin kabbara guda shiki matsayin tasbir guda shiki saboda haka a wurin kiran sallah ba a cewa Allahu akbar Allahu akbar la a yi numfashi tsakanin sula sai dai Allahu akbar Allahu akbar game su ake yi sannan fashi guda ake wucewa aji sa'an nan a ɗauki kuma wanda za a ɗauka kuma jin kuma da numfashi guda manzo Sallah alaihi wasallam a lokacin da ya zo karantar da koyi da mai kiran sallah kamar yadda hadisin ya zo wani hadisin abdullahi bin Amur, wanda muslim ya ruwaito radiyallahu rahimahullah a lokacin da yake idan ka ji mai kiran sallah ke allahu akbar allahu akbar tukunna sai a kafi wakafi a sai kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar tukunna ha aka zo abin nan karshe wurin hayya ala sala ki hayya ala sala har dai aka zo a karshe to haɗe su yayi waɗannan kan barbaran guda biyu bai abin nan rabe su ba to game da batun umara kuma mu yi magana cikin wancan hadisin sannan iqama kuma an yutira daya daya illal iqama face qad qamatis sala wannan so biyu za a yi ce qad qamatis salatu qad qamatis salatu ɗayan so biyu abin da za a yi wannan shine fi rinja a cikin riwayat wallahu a'lam حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يسر الإقامة وقال المصنف حدثني محمد وهو ابن سلام البيكندي kenan, imam bukhari bai yawata cewa haddasa ni yan kwarori na wannan wurin na daga ciki yawanci duk haddasa na yake cewa to cikin taro kenan ya dauki karatu amma da hanyar haddasa ni daga shi sai malamin kawai babu wani tare da su to muhammad ibn salam al-bikandi gogaggen malamin imam bukhari ne ya taku da shi sosai ya tasirantu da shi قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس في أنس لو لوكس لما تعني سكا يويتا shi kuma ibn umar cewa ya lamma qadimal muslimun al-madina lokacin da musulmi suka isa madina bai faɗi cewa sun yawaita ne ko a'a ba eh, amma shi ana ce a'a sai lokacin da musulmi suka yawaita ya zan suna nesa da masallaci to a lokacin ne aka yi shawarar cewa ya kamata a bullo da hanya wanda za ta nuna mutane isan lokacin sallah qala zakaru sai suka ambata an ya'lamu waqta salah bi shay'in ya'rifunahu wato suwa lokacin sallah wata alama da wani abin da za su gane cewa lokacin sallah yayi sai duk su garzayo zuwa gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam to da suka ambaci haka sai shawara ta kama cewa to a zo a zauna dai a tattauna akan wannan matsalar to da aka zo tattaunawa fazakaru sai suka ambata daga cikin shawarwarin da suka bayar an yuru nara sai wato su haka wuta naka haka wuta duk wanda ke nesa da ce wuta to zai zo to wani yana can wurin bacci wuta na ta sai inda ba gida ne za a zo a sa wutar ba ya da haka kenan wuta ba ta biyan bukata kenan eh ko da ma ba don majusa na amfani da ita ba to ba ta biyan bukata aw na kusan ko kuma su buga abin nan kararrawa na nasara kenan ah, fa umira bilal sai aka umarci bilal wato an tattauna kenan an kai karshe cewa dai a a kiran sallah kamata a yi bayan an watse mutane sun je su yi bacci saboda abin na cikin ransu to sai Allah ya gwada ma wasu daga cikin bayansa yadda za a yi kiran sallah sai suka zo suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka umarci bilal na cewa fahuwa an damin ka sautar cikin wata riwaya haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce bilal ya fi ka amun murya saboda ka je ka faɗa mai abin da ka gani cikin mafarki shi kuma ya yi amfani da shi ya kira sallah to sai ya je na faɗa ma bilal bilal na kiran sallah a nan ne umar ya ji sai ta so ya sheko ce lalle shi ma ya ga irin wannan mafarkin. wa an yutira iqama kuma ya iqama wutiri wutiri wutiri wutiri har zuwa ƙarshe, nan din ma ai farko biyu ake yi a wurin iqama ko kuwa Allahu akbar Allahu akbar ake yi wannan ta da ake da numfashi guda a matsayin kabbara guda take yayin sannan kuma can wurin kiran sallah eh, abin nan ne eh, jumlar ƙarshe. لا إله إلا الله أتو قدائك ودي أما سيأك شيء أن يسبع الآذان وأن تبليبا لي وتعارن جايدا وأن أكي بيون تاوى بساق وأن أكي فدي سوء ليا دليل ليس أكينا والله أعلم باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة فباب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة kiɗama ɗai ɗai ake lafazin face sai in an kai ga tsada kamata sala a rai imam bukhari ya yanke hukunci kai tsaye cewa ɗai ɗai ake yi babu duk wani sabanin da ya ɗauko don me saboda ingancin hadisi akan haka sannan babu hadisi da inganta akan cewa biyu ake yi حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني كنا yawancin اللوكتا حدثنا علي yake cewa in yace haka nan ma dai ibn abdullahi ibn al-madini ne abokin karatun imam ahmad na eh, rahimahullah haddathna isma'il ibn ibrahim ibn ulayya shi ma yawanci isma'il ibn ulayya ake cewa kai tsaye an danganta shi ne ga kakarsa ulayya haka ne su shahara da wannan nisba din قال حدثنا خالد وانا خالد بن خالد المي انا انتهى كاره الى قمر يا عزيز عزي بعد جبا يوم وانك بجبا يو الحابة الحزاء ذا الحزاء يا من حزاء المي تنفي الحزاء الحزاء, الحزاء. eh Allah min na ji kana murmushi ko za ba mamsa eh baduku dai baduku mai dokin takalma to kun goyi bayan shi eh na <laughs> kakku wani sallamawa eh yana zama kusa ga mai gyaran takalma eh? <laughs> ah, jawabin da wanda ya bayar shi ne shi zama da iri eh, alhaza min alhiza hiza rufaffun takalma kenan to to za a danganta mutum wani ana dangantawa ga sana'arsa kuma ana danganta wani ga a'a ba shi da sana'an ba amma saboda shakuwa da masu sana'an ko ba shi kadai ke wannan sana'an ba saboda haka ya za a yi sai a danganta shi ma ga wannan sana'a cewa ma shi ke yi eh na'am خالد الحذاء عن ابي قلابه سعيد بن زيد الجرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه إيه، من جوانا يا وتي ديوان. يتي الا آه، قال اسماعيل اسماعيل ابن عليا <clears throat> يتي فضل في ايوب da هكا سنة ولا ابو ايوب وانا ايوبني ايه السختياني سنة eh ابو ايوب ابن ابي تميمه السخياني فقال سيتمن إلا الإقامة هكذا نني لا إقامة أما فاتي سيقل الصلاة وننك سبيزا أكرنتا دليل يكما ليسا يكاو أظن آه، ونن بابي إيكينا نعم باب فضل باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرار حتى يسمع التأذين حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا صوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي آه، قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى إمام بخاري رحمه الله ya dai kamo hannunmu yana tafiya da mu cikin hankali yan cikin ruwan sanyi ya hada mana dai lokacin da aka fara kiran sallah sannan kiran sallah kuma masna masna kama kuma illa kada qamat as-salah to menene falala kiran sallah babu fadl tazim falala kiran sallah حدثنا عبد الله بن يوسف atinisi ko kyau ba a tunasi ba kuma atinisi ba da na malik ibn anas al-asbahi ana bin zinad ana bin zinad abdullahi ibn zakawan kan al-a'araj abdurrahman ibn hormul ana bin hurairata radiyallahu anhu la ya ko <laughs> sai sai bukata eh duk nan gaba da kowa ya san insha Allah wannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wasallam yake idza nudiya lis salati idan ana nufin yin kiran sallah kira domin sallah domin idza kamar da malaman nawa ke cewa zalun ala istiqbal ko zarf ne dalun ala istiqbal idza nudiya amma kuma kowace kuma yana tahowa ne kuma da fi'il madi idza nudiya a idza urida nida'u lis sala da shedan ya ji ladan na <clears throat> ne kiran sallah sai je idza ba da ni ba adbara ash-shaytan sai shedan ya bada bai idan sallah ana yi mata kira akwai kira ta musamman da ake yi domin sallah kawai wannan kiran kuma ita kadai aka wa ba'awa wani abu sai ita ita kadai saboda haka aka zo da lam wannan lam kuma da ikhtisas ne yan eh, idza eh, uridu an nida eh, al khas lis salah adbara ash-shaytan sai shi dan ya bada bai kina akwai shi shedan kenan ko hadisi na tabbatar da mu wujudu shaytan sannan shedanin din wani shedan ake nufi daga ciki wasu sai iblis ake nufi shi abul jihar ɗin gaba ɗaya ko wasu kuma su ce a'a duk gaba ɗaya shedannun gaba da ayar da ma raba aiki a suke yi saboda haka duk shedanin da a kusa duk wanda a kusa ya ga ana nufin kiran sallah to sai ba da bai sheka sannan kuma wanda na nuna mana shedan na aro sannan kuma wanda na nuna mana shedan na aro ranta a cikin na kare kenan ko ina wala huduratun lokacin da ya ba da bayyana gudun nan lahu da saki iska yake yi eh? <laughs> Kin za ci ka yi da kamar yadda jaki ka yi ko an yi na shaɗi ya tsalle abu da ya shuri iska eh? iya kwasa zai ta yi tsaya ta <laughs> saboda haka hatta la asma ta'zila har ya je inda zai jin kiran sallah kenan ke dan naji kenan don na an kore cewa hatta la yasma har ya kai inda bai ji kenan azumi yana ji kenan ko sai dai zai tafi ne inda ko an yi ana yin bai ji to saboda menene wace dan ke tserewa mana kiran sallah wasu malamai sun ce saboda an umarci adam annabi adam ya yi wa Allah wa Allah su jira tare da shi ko iblis sai kiya saboda ka bai son ma ya ji ana kira cewa a zo a yi sujadar nan dalilin da yasa kenan wasu kuma suka ce a saboda walakantawa kawai bai son ma gaba ɗaya ma ya ji ma kunni shi ma wa da kira zalla bai son ji saboda ka ma bari ya nisa ta inda ma bai koji sai an gama sannan ya dawo yayin sannan iskan da yake yi kuma duk kuma na ciki saboda haka zai kirkiro wani sauti da zai hana ki jin kiran sallan ko da kamun ya isa inda bai jin ya zan wani sauti da dan iso shi to ga wani sauti da ke dauke mai hankali bai ji ko <laughs> kamar da wasu wawaye ke aikatawa idan ya kasance ana wa'azi ko ana sallah sai ka ji an zo an bude har ya kasance ma abin nan ba a ji ma Allah madaukin sarki a wannan magana cikin suratul eh, saba'i ne ko fadir game da yanda abin da jahilai maka ke aikatawa cewa qalu la tasma'u li hadha alquran ko wal yi fihi la'allakum taghlibun to haka nan ne shi ma ke dan ne abin da yake yi kenan so fa idza qadan a ko qudiyan nida'u dai ya zo ga haka nan na ka ce qudiyan nida' للبناء المجهول كنا قضى المنادي النداء إن يذوق مدى مبني للفاعل إذا أكا كما كنا سلا قبالي تو أقبل سيداو أتكي وتا رواية جابر بن عبد الله ياتي ينا بري المدينة هاي جورين داكي سيما روحاء داك كي يسار روحاء دقنا المسلاتين منذ صلى الله عليه وسلم زوا روحاء من ثلاثين لشدة saboda haka nisan da yake yi kenan to yanzu kenan shi dan bai da matsugunni kenan nan da sakkwata da kewaye bai da matsugunni barni kamun ya bar nan in yamma ya yi iko su wa na can su sauran filami na can su ga nan dai har ya shiga kabi Kogwa ba a samun ki abin nan mil talatin da shida fa tsakanin wani gari wani gari da ba a kira sallah to kenan ya kama gudun kenan ba sai iya da zai tsaya ba <laughs> na'am kyau to sa'an nan kuma kenan kiran sallah na kura shi ɗan kenan amma ga masu aljannu kusa eh? <laughs> kiran sallah na kura shi ɗan to saboda menene idan kiran sallah na kura shi zai dawo ga mai sallah karatu alƙur'ani bai kura shi sai kiran sallah eh an yi shiru eh, na'am su malamai sun ambaci wannan cewa duk mai kiran sallah ba wani abin da zai ji sautinsa sai ya ce dai kira alkiyama cewa wani ya kira a zo a bauta maka ya Allah to shi shedan bai son ya zamo cikin waɗannan masu shaida da cewa an yi kira cewa zo a bauta wa Allah dalilin da sa ke rake so eh, hatta su guba har kuma in za a yi iqama kuma ya suwiba bi sala in za a iqama sallah dabara sai ba da bai kuma an gama kiran sallah ya dawo saboda haka da ana shirin iqama kuma sai ba da bai kuma kenan wannan ya nuna kenan akwai tazara tsakanin kiran sallah da dawo ga sallata ko kan da ya dawo sai da birki raka uku kike ko biyu hudu ko uku ya rasa abin da yake ciki sai gama wannan gonar sadaka da ita fi sabilillah ya ce asabat ni fi mali hadha fitna ya fitina ta same ni ya fitina lalacewa abin na sallah to Allah ya muna muwafaka to nan za mu da sa'a saboda lokaci ah, da kuma sanarwar da ke gare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamin mu zo ga tambayo ga sanarwoyi guda biyu muhimmai sanarwa ta farko 'yan sanda za a yi ɗauka asp da kuma eh, minana cadet minana yawa inspector so from ɗin da za a cika sun ce a duba intanet amma wannan form ɗin ba a cika su sai wanda ya cika dokokin da ke cikin wannan takardu guda biyu wanda ya san cewa ya cika su cicicif to su shi ne zai je ya yi browsing inform din a intanet in ya so ya cika limamin bariki 'yan sanda ya kawo mana shi shekaran jiya allah saka masa da alkhairi domin 'yan uwa su san abin da ake ciki ƙoƙarin da zai iya yi kenan na farko ya yi wannan ke kuma wanda zai biyo baya kuma saboda haka idan aka ce a gurza ba zai yiwu ba zai hita da kyau saboda haka sai mun bayar an tafa sannan a samu fresh copy mai kyau sai a yi photocopy na'am akalla dai sai an samu credit kan ga mas da english ga waye ko kuma ne ko saboda haka wannan da abin nan muhimmin abu sosai sosai wanda ya san bai da shi kakko ya san ma wannan fasde din da saboda haka sai Julai, july ne deadline ɗin zai kare to insha Allah yanzu cikin jul muke za mu yi kokari kamin sati ne zuwa ya kasance an samu gwargwado mun yi photocopy mun ajiye da an zo wurin karatu za a karanta aji idan aka karanta aka ji duk wanda ya san ya cika wannan sharuɗan to sai ya anshi kuma je ya yi browsing a intanet sai musabaka da aka saba yi ai musabaka ta ɗaya an yi ta biyu ga ta uku musabakan tarihi musabaka ta ɗaya da aka yi cikin mutane biyar da ake so kowace ƙasa najeriya biyar ɗin da suka ci biyu daga sokoto suka hito a nan ci cibiyar aka samu mutane biyu kuma sun je sun yi su lafiya lau allah ya karɓa sannan bara kuma mutum guda shi ma ya ci to shi ne da hakika ne ban san kyautar da aka ba shi ba ban san baya ba sosai ga ta uku kuma ita ma an kawo to abinda muke yi a yanzu amsoshin muke bi mu hitar gaba ɗai sannan duk wanda ya anshi tambayoyin sosai zo duk a cika bai ɗai in ya inda mai sa'a zai samu sa'a in an ce can wurin ƙuri'a yan duk gaba ɗaya in an ci ɗari bisa ɗari ana da yawa sai a zo a yi ƙuri'a sai wanda ya ci ƙuri'a to shi ne Allah ya ba to saboda haka muka ga cewa mai yiwuwa ya kasance ni na ci ɗari bisa ɗari amma an zo wurin ƙuri'a na faɗi mai yiwuwa wanda shi bai ci komin nan ba an zo wurin ƙuri'a shi ya ci ƙuri'a saboda haka muka ce duk ai bai ɗai ko ba rama na ga haka an kai in aka yi cika bai ɗai in ya so man zo wurin ƙuri'a sunan mai rabo sai ya samu sai yanzu dai sauran tambaya guda daga cikin tambayoyin ni ma da wannan tambaya ta buwa yadda sai na koma ga manya-manyan mallamai cewa su kai ajima da ulama ala tafsiri man qazafa Aisha radiyallahu anha ba da bara'atiha wa ya faɗi wannan maganar malamai sun ijma'i akan kafircin duk wanda yawa na na Aisha kazafi bayan ayoyi sun sauko sun wanke ta ya faɗi wannan magana wanda ke da su suka ce ibn kasir ko ibn kudama ko ibn al-qayyim wane ne daga cikinsu wanda ke da ilimi akan wannan to ya kawo muna in ya so ya da mu ya zama mun samu duk tambayoyin sai shi sai cikawa ɗin wallahu a'lam ga sharhu manzumatul ha'iyya ana sayarwa a nan waje inda nura a yi kokari a samu a kai ne za a yi karatu eh, idan sheikh muhammad bin usman ya zo insha Allah ana bukatar gani 'yan hizba bayan karatu duba ka ne rahmatullahi barakatu an ci da Allah ana nemo wayannan mutane bayan tashi karatu malam Umar Gwiwa da Zayyanu Alfin Filin Wada da Sanusi Abubakar da Qasim Ahmad da malam Bello Filin Wada da kuma Rabi'u Muhammad ana neman su bayan tashi karatu to game da maganar littafi ko kuma littafan shekaran jiya da aka gani sai Buhari da kuma Shahul eh, Fatahul Bari mun samu mutum talatin da suka biya kudin Fatahul Bari a naira dubu takwas ɗari biyar sai dai lokacin da shi mai lissafa yake bayani ya ce ba za su wuce dala hamsin da biyar ba ya kiyasta su da naira dubu takwas da ɗari biyar ni kuma a lokacin na buga su a kan naira dubu takwas da ɗari takwas na kyale shi da je lissafin shi ya ce ya fita a kai akwai haɗuwa a kan hakan nan saboda haka ya ce ya cika naira ɗari biyar biyar a kan naira dubu takwas kenan ya aiko da kofi ashirin na kakafa lubari saboda haka muna biyan shi bashin guda goma zai aiko da sunan sai Allahu saboda haka wanda ba samu ba sai hakuri Allah so daga nan zuwa larba ko alamis za a aiko da su kuma su zo su karba sai kuma ta yi hulubari mun biya ko kuma mutane sun biya kwafi a wuta ta ɗauki an ce da gangan ne to laifin lalar daban idan kuma mantuwa ce kuma to Allah mai girma ɗaukaka ya alƙawarin da zai kama mu da mantuwa ba wallahu alam ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin yin ladanci wato liman yana kabbara ladan yana amshi bayan sallah kamar yadda na ce wasu tambayoyin karatu na nan tahe sai dai garaje ne gare mu in ba ka ba babi na nan tahe za a yi magana akan wannan amma kamin can ah, ladanci ko kuma isar da aikin liman ya samu asali ne daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq radiyallahu anhu a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya eh, ya hito zai salla zai iya tsayuwa saboda haka zaune yayi abubakar siddiq shi kuma yana tsaye dama gare shi kamar su biyu ke sallah sannan sauran jama'a suka yi sahu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam na sallah don shi ba a yi masa limanci dalilin da sa kenan in dai gashi wani bai shiga gaba shi mai limanci duk da ya ba abubakar dama cewa ya shiga bai limanci amma duk da haka ya ce bai yiwuwa mayan baɗin ibn abi kuhafa ko an yi salli wa nabi sallallahu alaihi wasallam eh, hadir ko kuma ma kala radiyallahu anhu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah muryar sa ba ta hijaba ne aji amma shi abubakar da ke kusa da shi mai yana jin muryar sa sannan kuma yana ganin aikin da yake aikatawa sai ya daga murya in ya so mutane su ku su ji cewa ga aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi to anan ne aka samu to mu ce ladanci kamar yadda muka saba amma idan ya kasance babu wannan bukatar to ba bukata muryar na liman na daga murya to ba bukatar cewa sai ladan ya daga murya don muryar lima ake son aji menene yake faɗi menene yake aikatawa to idan ya kasance aka yi din fa in aka yi din kuma shi ke na wannan babu laifi an dai isar da sako abin da liman ke yi musamman idan mutane na da yawa sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shine shine amfani da mukaddar saut lastika wannan ka gaskiya sai mu ce in ya kasance mutanen da ke cikin masallaci ba sai an sa lastika ba suna ji ba amfani da lastika din bai dace ba da yana zama tashwish ga wasu waɗanda ke sallah su kuma a kusa sannan kuma yana kawo kuma raddan cewan su shigowa wasu masallaci idan yana jin abin da lastika da nesa to can ya ga cewa inuwa nan kuma ya zo masallaci mai yiwa rana ko kuwa zahi cikin masallaci ba zai shigo ba sai saura waje amma ya san ba amfani da lafika muryar liman kaɗai ne kuma sai cikin masallacin za ka ji ba zai shigo ko kuma ya rasa sallah wa subhanaka allahumma wa bihamdik ko akwai saura so ai hakuri saura guda suka ci ai hakuri أيوانا لكم يدك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك